a gama da wannan shafa shiga wani a gama da wannan shiga wani a shiga wani shi na tuwara don shiga wadai na fara da dubu mani ne daga wanda ya zama duk mai jini daga wanda ya zama doka daga wanda ya zama to shi na tuwara da daki daki ce a tuwaran kaza wa taura kaza daki zuwa kaza tabaka zuwa kaza tabaka zuwa zamani fatara kaza wani karu ana cewa ada saurabu ya wuce irin tabakan da yake a da ya wuce ta gyawaza sauran wannan zamanin sa wannan tabakan da zai wuce sa kaza ai kadarahu gurgurun sa wannan tabaka ya wuce wannan gurgurun zai shiga wani gurgurun kuma wai na fassara maku ne don ku gane wannan kalmar dai sheki cewa wajen da yake cewa makaru makaran kubbaran kubaran shi ne siffan da yake kowane girma da an ce ba shadda kubaran babu shi aka ce kubaran ba shadda kan ba ba to girma na mara kubaran ba alkibir da ya kabir da ma wannan kuma kubara lawazin fu'al to amma kubara da akwai shadda akan wannan a min minan kubar ya fi shi ne girma na kashi dan wata fa wannan wa kazalika wazininsa jumarun kyau aka ce mutum jumar mana kyau sai wuce hankali a daga cikin jami'in ne Allah wazin fa'i amma yadda aka ce jumar aka sa shadda akan mim ma'anar gaya na kyau mubalaga kenan li'annahu ashaddu mubalaga ya fi tsanantawa na kyau in aka ce mutum jumala to kyau sai wuce gona da ilimi wa kubaran shi kuma haka ne daga alkabiru ne wal kubara kubaran akwai wanda ya zo Allah wajen kubara amma ba shadda kai amma wajen da aka ce kubaran to wannan shine girman da ya fi kowane girma aidan bi tafif shine kubara tafif bai kawo shadda ba wal arabu taqul rajul khussan ala wazn kubar na khussan mai yawan kyau aske wa jummal mai yawan kyau wa hussan ba shadda hussan da shadda a ya fi karfi hussan ala wazin fa'al wanda shi kuma sin na baba da shadda ba mukhaffafu wa jumal mukhaffafu dukkan su akwai jummal ka karfafa shaddan da kuma akwai jummal ba wani shadda ba to jummal da akwai shadda ya fi karfi fiye wanda ba ba da wannan ina nufi wa makaru makaran kubara sun yi makirci wanda makirci ya wuce da tunanin hankali amma labe ba su dama ba ba ma haka kafirai suke yi kagen sifacin mubala da wanda Allah wasu fatir makirci ne kafirai suka kulla ba maza Allah wa makaru makaran kubaran sun kulla makirci na iyaka ta kullum da musulmi za su izina abubuwan da kafirai suke kulla ma musulmi ya fice hankali yadda mutum zai gane ya fice hankali to amma allah shi ke mayar masu martinin su ba abin da ba sa yi duk hanyar da za a rushe mana hukunan duk irin yanzu littafin na abu zai kira wani wanda ake kira a aina akwai wannan yana na juzi goma sha takwas yanzu na ka same shi france sun dauke shi a cikin abin nan daga cikin da maroko sun sake za ka buga shi a cikin zawari juzi goma sha takwas arzikin ilimin da sun zo sun kwashe shi a kasashen larba larba su mutu ba za su iya dauke su ba yanzu a kasar shi cikin kasar da an yanzu juzi goma sha takwas ba rubutun da ke kai wannan ba manyan manyan juzi goma sha takwas na gai ana kira wannan shine ziyada na mutan wani wanda abu zai kirawa ne ya kara ban da shi abin da ya shafi ilimi da aka yi a cikin andalus wanda ya yake annunsu da kasashen iraq wanda aka kwaso da abu da suka doso ana kawai da sai so addinin kuma yanzu abin da suke hanyar da za a lalace addini an sami wani sharar qur'ani qur'ani da wa arin fito da abin yake a yaki yahudu ko a yaki kalmar yaki a ciciro shi da arziki kuma don a shiga da karuwanci da kuma yanci na mata ta hanyar da za a lalace addini yadda suka lalace ne abin da suke so na, amma ba sa tunanin fadan da suka lalace su kwanaki yadda ka sai sallah haka ake yi a television ya fada sun yi amfani da ya'ya ake fayyace su a gaban jama'a ya'yan mutane har wasu masu mutu ruwa sun lalace suke su lalace na sun nemo mafita babu yanzu a wani dan gina da yana nan ya ce ya je amerika za a kai shi ya kwace ya ladabta da dan abokinsa da suna ya za a kai shi ya kafin a wuce makaranta shi yaron ya yi wani abu ya ce kai zahiri ya hankali shi yaro ya kyan alkalmi zai rubuta lamba ya buga ma 'yan sanda ke kai su kotu eh a jan amata fara kuma ya jirin da suke zahiri ta irin wannan zai suke so mu sake komawa to amma musulmi abin da ba sa tunani a kai shi da mu bi addini amma tsarin na sai cikar da tsarin musulunci ba yin da za a yi shi gaba dai zai yi musan ci gaba a je sama ne a je mere ne da yi wayoyi ne da yi wani zamani za a iya yin kawai su ba amma ba teknoloji ne ya sa ku a tafi sirara ko a yi zina ai mutane kirkin masu ma ba sa yi ba su suke ce a lalace a shagiya a zama mutum banza a ci haram jar hujja wannan ba shi ne ba eh, to amma su suke so mu wannan tabiya don mu lalace yi na mai amfani da kaɗin coci su shi yawan kwano a kai a da ke a ce mutum da fada wanda a wuri ma suna gan wani kyama ne a mutum je yi ruwa ta haiti kashe yaya wannan kuma shi na ke cewa wani na ji wani yi. lalacewa suke so su jawo mana allah kuma ya fi karfin su kaga abin da suke so su yi yanzu shi ne a matsi sura musulmi ce musulmi kamar dabba ne shi a doki mutane masu shi a sa su bomba ce a je kasuwa da kasuwa ya rika da bomba ce an kashe mutum su rayu abin da ake ta yin kasa iraq ke da afghanistan da pakistan ka ga an kashe mutum kamar yau to mai hankali zai tuna to wai yan kasuwan kuma mai hada su da mutum je kashe su ko a kashe yaya ko a yi kaza wallahi sani a jirgin a gan cewa ga abin da musulmi suke shi ga an sa ya bom an bashi kudi masa training je wajen da ake ciniki shi ga an kashe mutane me wai musulmi ne yan kisha jini, sun kashe mutane dubu ne kasuwa a masallaci kamar somalia kwanan nan da aka ji masallaci ake zaune ko coci manzo da zai tura mutane ya ke a azbar gina coci ana coci ana masallaci ana kafa ka ta da bomb ka kai mutane suka kone masallacin nan to shi su nuna su duniya su yana ga gashi musulmi sun sun sun tafi bomba masallaci to wannan kokan da suke so yi na kuma aballahu wal mu'minina eh musulmi yake da al'ada yake ko na mu duk wanda ya kafe sai wannan kishi ne banza ne ba da musulmi ka fushi dan wanka ba ta ziri mai zo duniya ba ka fito da rai mutum muna ba su ke cewa duk mutum da ya kashe mutum makalici na fi hajji hannan ne wace dalili mutum da ya kashe mutane ba gari ba da bai masu da'awa ba ka ce su mutu kawai ko ya hau girgi ita da girgi wa shi na ci a jini wai wai fada wannan a wani ka hauka ake yi ne yake cewa wa kare kuna ba yusiru sama alaikun midrara za turu maku daga saman ruwa mai albarka midraran shine ya ba ba da ba shine irin ruwan da ke bin juna wanda ba haushe yake cewa kamar bakin kwaya yake wannan shine mitrara duk arziki a cikin ruwa yake arziki a cikin ruwa yake a ruwan sama wannan eh zan zo eh na tsallaka wannan wurin to in kada ba su midraran ya tuba ba abu ba da Allah ke cewa da kun bi Allah zai turo muku ruwa wanda zai yi arziki sai eh, kaga arzikin wanda na gida kwaya ɗaya ne ko afirka baki daya abin da zai samu zama mutane kasancewa wai wai yanzu mu rufe kamfanin kanmu a yi a raya kamfanin kanmu a ninka siyo ji a waje wanda ba zan iya ba amerika da birtaniya masu rushe na su koma china saboda masu jihar ina kuma su shaje amma wai a kyauta ma wani babu yaushe na gida zai yi wani yaji wani zai daidai da su cana a can wannan zaka sai dai namu a nan bai sada su kuma ba sada kuma ni fakiri ne in ce in ji wannan abin da zan yi mu fi su akwai abin da Allah ya ba mu ne goma da ya'yan bishiya mu shuka da ruwa da mace na magunguna wanda zan sai mai hankali magungunan gargajiya na saya a sanci shi kuma ga noma ga kiwo sai ga yadda zan tashi amma duk wasu tattaru kamar kuda a kan kudin mai ya ma da mun fara mun tashi mun tashi ko ya makale ka ga kana da kaza amma kai ka bar guda akan kaza ko ya makale a ko wani abu yi wani karanta ko ya makale akan mai ya ka ga mun ya tashi mun tashi dan kudin da aka yi shi yanzu don an rarraba ko ya kare muna ji man ce wata mai zuwa ba za a biya albashi ba shi nan muna na a gan mu zama fakirai za a ba wannan dutse shi kenan ko ya zauna shi kenan muna zaune shinkafa yanzu sukari yanzu buhu ɗaya dubu goma ne ba zai ko yanzu kwanaki kyan zauka kana gan kana nan da lafiyar da talauke duk kuɗin da aka ajiye ajiyar ban ba waɗannan mahaukatan irin kanan hukumomin nan masu zuwa abuja su kwana biyu ɗaya suna wanka cikin wani ruwa eh, eh, eh, ai dama su kuma za su ɗaukar su dan raba sun da wanda kuɗi ya wuce masu Eh, amma yanzu ai mai ba wai ya fada yanzu har da yanzu ya wuce saba'in to amma shi ce an tsine mana ne wannan kudin da aka tara lokacin da ake yaki an ce ma kudin arsa da za a yi aka aiki shi kasan waje wai ban da tunani da za a da noma a da abubuwa wannan dukiyar a fadada da noman da da lagos wanda za su iya yi siya nan a san tsayayi mutane da yanzu dai zuwa kaga hanyar sokin yunwa ba yunwa ko wanda ya zuwa cikin ko uban shi bai ba sai zagi uban uwa saboda yiwon ke ji dai yaran min daure wanda addu'a na binu ya ce rabbi la zan allal ardi minan nan da yara ke eh, karka bar wasu komai a halaka da su karka da duk arnan da kara bar wani gari a gare su saboda sun nan nuhu ya gaji in kana da hankali ba ka nan dubu ba shekara dubu ba ma aiwa ba dawa kawai shekara dubu ba da hamsin ba yana nufi an haife shi ba a dawa shekara dubu ba hamsin ya yi da dare ya yi da rana ya kulla su da mene amma ke aima ba duk da ya tashi ki shi amma ko yanzu mutum ya dan yi karatun qur'ani ya yi bulugul laram ya dan hatta juzu biyu ya gudu islamiyya ya hayaniyan ayala fato to ina ga duniya musulunta ko duka ne wai shi yanzu ya tashi shi ya tashi shi shi annabi ne daga kira mutane zuwa shekara goma sha ya dan dan gemunsa ya yi dan yi to kowa arme ne tun da ba su bi shi ba eh, wani al'umma nan Allah shirya na Allah yake iman ku yi aiki ku ta yi Allah shi ya san da ta yi amma daga hau dan mimbar da kayala lafa ka yi ai sai sabo kajire ne ne mutane mai mun yi mun yi kadewa in dan wani mai ke gaya mana yanzu ana wani daura wani talibi ya zo a an gaice da yan gargajiya suna ciki shi ya fasa wai ya ala suna sun lalace har an ga gajajiyar zojin da ake koyarwa a ala ah, suna suna karatu a a ai waɗanda an bashi makulla a janna ma na ji uwan sa zai bari shiga ba na gani waɗanda mutane mawakatan ba zai ba to in ba dan gargajiya zaka kira shi ba za ka kira to me da wanka ma eh me da wanka ai kewa ma arsalna kai la mutan alamin ka fahimci sunan wani ba zai fahimta ba shi kenan don mai wani ke zuwa karatu ta ma su hannun suna ne kawai su yan wuce abu lamu su shiga a jannan ta ɗan wannan an ba shi makullin na ji iyaye sa wanda shiga a jannan ba ne ya hudan ke wannan fiye hudan ne ya san abin da ke yaba yau da ina da nasa amma kuma ina so nasa wannan dangi ga mutanen ka mutum ya kalli na gira yadda dan wanka yake kuma me yake yi an ka gan shi a wuta zaka zuba da wai bai kiran ka gan shi yanzu to me ya samu da gwamna da shugaban kasan da waye da kuma waye ne ka gan shi yana cikin wuta ai zaka ji tausayin sa me yana gariya ya ta ciki kuma mutum ka gan shi yana wuta ai zaka ji tausayin dan wanka da yara, من na yi faya'an wannan kalmar da ya su faya'an alawudin da wara akwai ziyada wannan wazin da yara min daurin shine gidaje walakin na wazininsa a cikin sar fa'aru fa'al nan kasa da ya wa a ra to wannan wawun aka mai da shi ya min dawara ni? kamar kara umar kamar da shi umar ke karanta alhayya kayyamu mana alhayyu kayu kayyamu bi mana kayyamu akwam aslan sawahiyya min kuntum wa kana gairu dayyara ahad dayyara ahadan zai kenan dayyaran ma'anan ahadan daidai da Allah dayyaran to da yake amma karka bari gida ko daya dayyara gida kwaya daya shine ahadan mana rabbi la tazar ardu alal ardu menene eh rabbi la tazar alal ardu min al kafirin al dayyar kar ka bar gida kwaya daya na ka da ya gaji a nan gudu yayi da dare yayi da rana yayi da ne a shekara dubu daya da shekara babu shekara hamsin to wannan ka kai wannan amma dan kwana biyar kwana goma shekara daya kafi ne ma mutane ta ce kuma sha ko mata na wakala azamatan da yake ce malam la juna lillahi wakala ya ce wakala mana azamatan me yasa ba kwa girmama Allah malam la juna me yasa ba kwa gani wali ba kwa gani girma Allah ne kuma yasa ba kwa gani kafirin yasa ba kwa gani girma Allah ai gaskiya mutum da yake cewa wai an an toshe hakkin mata an yi kaza kaza an yi kaza kaza lalle bai ma sani ba Allah shi haƙi kayansa in yi masa kaza in masa rahama har inu bashi da suke shi Allah ya haƙi ba da shi da shansu shi ci abin amma wai wani mutum zai ce wai domin Allah bai ba su wani girman ba ba a ga an raina Allah ba akwai mutum da za a ce wai an danna masa haƙƙi kuma kana nufi Allah ne ba malam shi haƙi kayansa shi ya san me ake yi hmm. sai Allah ya ji komai da wurin sa ne da komai Allah yanzu su kyare kaya yanzu mata da tafi unguwa su barka da ya'ya guda biyu masu goyo wala ki ka da ke su baki da a ta yaron da goyo da sai ka ba shi ka buge shi ka huta ba za ka iya ba ba aikin gaba ne ka su kyare kai ka fito ka yi dogo ka ji gumi ka je ko ka zama mai ka kawo kuɗi to amma yarinyar da ka rama shi ka je ta wani kaza ta wanke in zaka iya wanke kashi da ka kaza ka share daki ka zauna wannan shi ka take yara ma amma dan kamar yaran shi ba ku ake take Allah haka ma kowa abin nan sa ilalla yin su yi bacci za mu koda da menene in zaka iya share daki yaran su kashi ka wanke masu daki zuciya ka ne ba tare da gushi ba kuma ko da dare ne kuna da ka gani ana kwanci yaran na uwa su tana kuka shi ga tana shi su suna kuka zuwa kusa da ke duka ba kai don ma yake ma kuka an da nan ka kai kyale ka kai baccin ka to amma kai kuma waye gida amfani ka shine ka nemi bacci ko gudu ko zaka yi kawo masa abinci a gida to yanzu shi a madda kowane halitta da yadda Allah ya ji ko da abin nan da Allah ya ji to amma yanzu a ce wai mu zama daidai ne mata kaga abin nan kuma haƙƙi ba mace da duniya mutum ke ba da haƙƙi irin mace bilaila don manzala ya kalli duniya duniya akwai wani mutum da ya zo yi manzana sallallahu alaihi wasallam baya musulunta ina zaune kajin baki cike yake shi shi manzana yake cewa me yake damu ka ya ce na ina suna ne na yi jahiliya ne ce me ya faru ya ce na doko yarinyar ta na ji na yi rani bayan nan sa na amata zo ina haka ramin nan duk duwatsun da yake kasar da yake zuba gina shi yarinyar ta rinka kankare na gama shi na son sakace shi ba bana ka kashe ni ya ce dai haka na doki yarinya na saka tana ihu tana cewa ba ba na rufe ce shi na gai awaye manzalai na zuwa manzalai ya ce da ba shara musulunci abin nan kafirci a musulunci na hajjama kafirci ba da na saya an maka hukunci ya da yarinya birai ta ta mutu tana kuka kuma ga ita tana masa rahama tana karkar kasa amma shi birni ta haka rayuwar su kuma suna gaji iyaye. da mutum da baban sai mutu shi gaji kishe uwa haka misra haka dabbobi ake yi fa duk duniya ma Allah ya sura sura suratu guda Allah ya sauka ka hakkin mata na da suratu talaq a ce ibn masud da ce karman sura ne na suratul nisa aka ba mata haƙƙin su shi dan wani ya fara yace mata kuma cikin jahiliya su ne me yace su ne me shi nan wani na tunani da hadisi ne muka wani na sai tunani kaya na ce mace ta zuci da kai kaza kai kaza ce kai ka sa baki a shani na ce kawai shawar kake ni ba amma qur'ani ya zai ba kuwa da dake dake yanzu wani kasu zai zo ya ce waɗannan ba iya ba a sa ta ciki ana zanga-zanga ana ana karuwanci da su shi ne wai an ci gaba ike cewa waddan wala ya suwa an wala ya hutan wa ya wa nasara suna guma kane wani da salihin mutane ne aka gina su to eh sai eh, bayan zuka zuwa wani lokaci bayan zuka zuwa kai waddan sunan gunki wasu wa an gunki wa yahudan gunki wa yarunkan gunki wa nasran gunki duk lokacin annabi nuhu waɗannan gumaka ne abin da sa ba a so irin yan tsaron kenan domin yan tsaron da kake gani ko birnin mutum babban mutum a cikin gidaje ko wani abu in ba daidai in an daidai shi ga an fara an fara an fara an fara bota musu kakanni na kai soji makabarta don kuma birne wani a gida wata shi ga an fara yi eh sha fara fara fara na wani bukatar ta shiga gaya su kuma ta da shi ne ma albarka da na fito daga gurin ina wani gurin sai har da gargajiya wannan kushi a ko wani wani ne ne a ko mai kwano mai mani ba san da dawo ki kadan kafin ji in yi shatattare nan na ga wani mutum da kan kiki ya yi gumi bayan juma'a ina fama ina fama wani makabarta ya da alama kasa ina ta fama da ruku Allah juma kuma bayan juma wannan lokaci mai albarka ina ta fama bai dogon keke sa yanzu ne ina ina ina ina ruku ina a nan wuri aiki gaban ciki wajen wani mai kamfin da ne eh, eh, eh, eh to eh nan ga mutum ya fata fama to duk haka ke ta mutane to shi sa shari'a hana duk irin waɗannan duk yan tsaron da za a yi shi ko ma a yi shi kamar mutum ne ko ma abin nan ko dabba ne ka mai shi yan tsaron mutane bukatun shi ya tashi ga kan kuma na yi saboda dan adam neman makarar ne yake in bai yi karatu ba yanzu wata take ta yi barnan kuma ta damu take tambaya ita ce uwar gidan eh, amarya da aka yi karshe karshe ta tabbaki shi ta guda biyu a gidan shi ta je wajen buka shi buka ya ce za a fito da kishiyoyi ta mashayin fani da ita to yanzu buka ya fani da ita ya yi tuna da ita kuma ya yi abin da zai yi kishiyoyin sa sun fita ita kai na gidan ta yanzu kuma ta yi nadama yake tambayi ne za ta yi na ce wace ne za ta yi eh. lannan ka ɗauki wani kuka nan wani almajiri na irin mai zafi ya koyi wani kuka nan ni ban sani ba na so yawa na zo ta da wani makafu bokar makafu makafu daga bauchi shi na zo kewa shi nan wani ne ya boye shi ne a shi yaran ma da biya masa ciki bai gudu ba kama shi na bauchi ne ya zo kuma mutane abu ya masa ciwo shi suka sace shi a inda aka zo nan don a sai dukansa. sa ya ce to a kwaso shi ni kana za ce na an kai shi a gida nan shi na kira shi nan na ce bai ce wallahi ni na musu ciki su biyu in kwanta da wannan sake kwanta da wannan dayan ta yi ciki an daura wura kai dayan kuma ta yi ciki to uwan su take tura su uwan tana neman ku ko ka ci kafu shi ka tura ka kira dan wansa dan eh, sa cikin bauchi aka tambaye lannan yara su ajiye shi tun da dare har karfe na ji da yamma na ci tauni a doko shi ba da su to duka da kuke wasa da abuwar kare zuwa gida wani makawo ba ba abin da ya sani kato yara kanana da kai ciki ike sa kenan na tambayi na ce yake malam na yi shida a yakuni a yayi tirashi ke uwa da take tura su wai sai ne aka kare kuma kuma yara juna biyu ne amma wannan wai wannan ɗayan ta yi cikin an daura aura kai saboda miji ya riga ya mutu na tsara ciki ɗayan ma aka gano hallin jiki ke an kawo ma yaran jiki na rawa da Allah a shi ciki ma gare ta shi sa nake ga matasa alisun na don girman lakar su kan na hukumar da hankala wajen yara yara da mata da abin na auren na kuma da su littattafai kuna karatu ko dai ba za ku yanka fa islamiyya ba an ga waya masu kai qur'ani hadisi ya kida an ga waya masu kai saboda matan da yaran suna neman mafita ne suna neman su gane addinin su ko kuma kuna masallacin kuna la'akar kuke kowa ya gane wani mai yana ganin ka bai dan gida dan wuta ne ma wai yaushe ga maka ba ka san manzo ma ake cewa saka ku rige tsayawa kuna koya masa addini da gaske amma barnan ya wuce yadda kuke tsammani kai kana masallacin ka kana alaƙuwa wai san me ake damuwa sai kana ga abin da mata da yan yaran suke ciki da yan bal da da yan kwaya da kuma yan eh, masu bara cikin nan da irin yan secondary da sun fadi masu masu kata da lido a ciki su ne kansilarin eh, da da jamomin mu nan gaba ba waɗannan da kake gani face mai ya in ya ja in ya ja in ce ce tabaraka wa ta'ala so nawa wani ya fara mai wadannan sunan shugabannin nan manzo Allah ki tabaraka wa ta'ala wani ba ne wadannan duk irin su ne a zubai ne da kake da wadannan yace hadathana ibrahim bin musa akhbarna hisham an ibn juwayr qala afa an ibn abbas radiyallahu anhu sarat al-awsar wadannan sun kasance gunki allati kanat li qaumi ruhi lokacin annabi lutu al-arab na larba ba da amma amma imma wadan fa kana bi kalb sunan kabila ne kan ku ce kare a sunan kabila na kan bi dumati janda wanda yake wuri da ake kira duma janda sunan wuri ne alkalin kabila ce bi dumati janda wanda wannan wannan gunki yana wajen wuri da ake kira dumati janda wuri ne wuri ne duma janda wa aswa'an sunan gunki ne fakan al-huzay kabila na nan mamlaka hayy huzay wa ma yaqusa fakan lil murad المراد المرad su ne suma libani utaif wani kabila da ake cewa murad daga bawa da ya zama bani utaif bijar inda saba a can kasar yaman wuri na da ake kira jar inda saba saba can kasi asiri larabawa can yaman ne kabila nan su suka fasa suka shiga duniya wa ma ya'uk fakan alhamdar hamdar suna na kasan riyadh da da da da da da da abin nan abin nan kasan abin nan lagi har yanzu hamdan kabilan ne girma su suke mota wannan to shi ne kuma eh, eh, wa manasir fakanati lihmiya him him him yara him yara kabila ne ayi ali dikla li ali zi kala'i sunan kabila ne to rija rijal ce duk waɗannan sunayen mutane salihin na mutane salihin min kauli nu daga cikin wajen da suka yi iman da annabi nu mutane ne masu salihin mutane falama halaku yayin da suka halaka aw ha shaitan shi shaitan yana zuga mutane ila kawai mutanen su ce to an an nisbu ila majalisi ce wajen da da kuke tare da su to ku yi dodon su ku yi mutum mutumi ku aji alaki kano yake suna an saba wajen da suke zaune an saba amma da shi an saba dodo da ne zama abin motawa wasu mu bi asma'in shi suka kira sunayen su fa fa'alu shi aka yi fallam tubbat wanda suke ba bota musu da shirin girmamawa hatta idza halaka yayin da suka halaka suka bari ayyansu ulaika wa tansa wa nas wa tanaffaha ilmi lokacin da aka rasa ilmi ubida ce aka bota musu a dama ki tafiya tafiya ke. sai ga abubuwan haka suke yanzu an ce akwai wani shege a cikin nan ya mutu da direwa to ya yanta sun ce ba za a bar gidan ba shekara ya cika daidai lokacin haihuwa sha zuwa a yi nisi a gidan sha ana kara ganga yare na ne shi kuma kara bar gidan gidansa aka amma a bar gidan ku yi karatu mana sha zana kada ganga ya ta shi na nishi ya sa irin kakin jimin da ya saba na kuma fada ita tsalle wai a bar gidan su saura haka to kaga yaro ma shi ya fara kenan kowace shekara zuwa yi shi ma bayan sa yi ne an samu ne kamar fada shana kada gana ni shi yaro ita tsalle ita tsalle ita tsalle to wai kuma ka bar gidan su rushe ba abin da ya karanta waɗannan shi ne cikin karatu da abubuwan da ake yi ake cewa wai muna cewa ba ba daidai ba da ku bari don bida a ba yadda za a yi a tafi salama salama yanzu yaran nan ka ce ka su daina sai ce kai abin da kake yi ne da'ima shi bidadan ya su ne wannan balle shi wannan yi shi wannan balle bayar shi mai ganda ma kenan shi ke ko ya bin da ganda ma ta ce suratul qul uhiya ilayya qala ibn abbas yace wa inna ulama kama abdullahi ya du'uhu kadu ya kuruna menene alaihi ibada ibada kamar su tura shi turere ne su tutura su suna bin juna su kalle waye su lokacin jini da suke suna hau sama suka ji shi wata sun gaisa ma tsare ki shi ne suka je aka ta tara ka ce ku duba duniya na ko abin da ya faru ba har ko za a hana musamman ba kalibin libadan a awana suna taimaka juna dandal juna su gan me yake faruwa baksan ne fala ya khafu baksan wala rahaka na fatan gane tawwa yace hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qal in salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi manzal ya da sauran mutanen sa sahabai an gina sun nufi ila suki ukaza za su je kasuwan da ake kira ukaza a can kusan fa'ifin hanyar fa'ifin ki a ji a yi kasuwanci kuma a kira su zuwa musulunci ne kan je kasuwa kafin ba wanda kai girma manzan sa je kasuwa arna ne je masu duba suna yi masu alfahari suna yi shekira su zuwa ga Allah wata na zagi shi wata na tutsalake shi amma shi je وقد حيل بين شياطين وبين خبر sama' to lokacin da yake tafiya wannan dare an hana shi ta an shiga shamaki tani shetanu sun hau sama jannu sun yi sama a cikin ki ba labarin sama wa uslat alaihim shuhud an tura masu turarwa ko ina za su shiga faraji a shayatin shi jinnin shayatin suka koma fa qalu shi suka ci tsakanin su malakun ya same ku fa qalu kila bainana wa baina khabar sama an hana mu ba ma iya jin sama wa uslat alaina shuhud an tura ma turarwa قال ما ما حال بينكم وبين خبر سماء إلى ما حدث ba abin da ya sa ka hana ku sha ku abin da ya faru fadl bu mashariki al-ardi wa magariba ku duba sama da kasa da gabas da yamma duba me ke faruwa fadl bu na ka ce duka tafiya kenan tafiya kenan fadl bu ku yi tafiya masharikan al-ardi zuwa kasa wa magaribi har zuwa yamman sa fanzuru ma za amur ma hada al'amur wani al'amana alladhi ta wanda ya faru fantarafu shi a jami sun baza a banka sa fa darabu masharik al'ard suka je gabas wa magar fa na su duba ma za al'amur alladhi hala bainahu wa bainal habar sama kala kan fantalaka na tawajjahu nahwu tihama wanda suka yi daidai da tihama garin da manzala je kusa kasuwar gina tihama wuri shi sun taɗe nan zala da nahlatin asuba yi ina cikin wani ƴaƴan dabino wa huwa ani ila su ya nufi zuwa kasuwa ukara wa huwa yusalli bi asari yana sallah da sahabbai salat fajr falamma sami uku kagin tafiya ma shi an buni shi an kona zalai na je idawa shi kade da sahabbai sa kan ajini mutum ya gama karatunsa a nan diplomansa ya gama na mce ya gama na yana zaune yana neman albashi albashin kuma har ila yau mace yamma zai shi gaba ai kai ka san da wani shirin faso shi katon keke ko babur mai suma kullum ka ta da shi suma hanya fa fa ta suma zai ba wani albashi shi ka komai digirin ka shi ka hada da sata a albera za ka zama mutum ki dole ka hada da dawa don ka samu musuwa kuma ba zai yi ba ka tsaya wai ka gama digiri na ɗaya an gama digiri na biyu an gama digiri na talatin profesa waye kai da talauci profesor nawa ke tura musu mota duk albashin da aka kara musu in ka gan an tar da hayaki a titi to mota zai ne na ciki me sa saboda kan kai karatun ka ringe ba da hakkin Allah a ciki ka shiga kawai ka san inda zaka ba da ilimi amma dan albashi na zaka sai ya gama dan diploma ya faɗa wai ya samu muta zai yi ne zai aure farko ma yanzu ka je nema aure ka ce kai malami makaranta ne an gama da kai ne wani jiya ki tambaye ne ya ce zan ba shawara ya je zance an ci ne yake sai ya ce shi menene ba kawo kawo ba mai aski eh, waya yake ka fara Wajen kudin ke so su dai ka hada masa kwaci ba ruwan su amma ka ce ka aski kake yau da ka kashe masa yayan su da aski eh to amma ke aura masa shawara ke neman jiya ya zai yi cigaba da aure to yan wa'u kuka gama karatun shi jiki na da arzikinsa zuciya ko yana da arzikinsa zage-zage da zaka yi kano ka rinka ganin laifin kowa ka zo na kan banki ka zagi kowa ka zagi malamai ka zage zagi shugabanni fara shiga kawai kunguwan na ka fara kafa masaranci sai gani kana samun musuwan zuci kana yadda ji ne allah yana kara maka aski kuma kana nema da su da allah ya bude maka aski ma kawai shahadan kake dogara zaka sha mamaki albashi nawa ne shi ka fara cin bashi ka din wata ya mutu ka lasa kana kan hanya malam ba ka ba ne duk keke ne ko ko babur ne su mai ke ba za a samu mai lafiya ba in kuma za a so maka mai lafiya shanti ne kudan bashi wata bakwai a ce dubu daidai abinda ake sai dubu saba'in sha ce maka dubu daidai wani kana kallo malam ba haka ba na abin da ma ke yi na firamare yanzu in kana suka kaya sha ba ka kudi irin bai al'ina ake yi mutum kana zuwa sha baka kuɗi ka nika karɓar shinkafa ka ji ce ba shinkafa ko na abu sha baka flashin kuɗin shinkafa ba ka rufe sha kara maka riban ka ga karin yi bai al'ina sosai hidimar ta yake gaya ba wai magana shugaban makaranta hidimar ta yake gaya mu wannan kuma ka gama wai ka karanta a shi da talauci matan kuma ka ta haihu tana gidan ka gida ya za a yi kuma na gira kake ba wanda yake jin sosai ka kai kaya yaji to ka yi ma Allah aiki Ya zama Allah sallallahu alaihi tashi ke zuwa can yake cewa wa huwa amida su wakaza wa yusalli bi ashabi salatu fa ma sami alquran tasammahu yadda aka ji qur'an shani mun je ku zo ku ji tasammahu ajilahu fa qalu hadha alladhi hala bainahu wa baina qabr sama Wanda shi hana ku ji فهناك رجعوا إلى قوم سدقوا ممتعن وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا ثم سمعنا سنة كاجن ثم دائيا duk wanda ya karatun Qur'an da hadisi bai isa da manzo Allah yake balli wa ani wala waya kai sai da ko kai zama kamar mutum mutum kai karatun kana zaune shida albashi mun ci qur'ana ba akwai mamaki a ciki yahdi ila da wanda yake shida zuwa shirya, fa amanna mun da mun imana wallan mishi kabira bin adam yau da yau ba zan hada da kowa wa anzala Allah azza wa jalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam uhiya ilayya anna kutama nafar min al-jinn man zalika bai sani ba amma shi qur'ani ya ce dai gashi lokacin da kake sallah wuri kaza a jami su zo maka wannan ya nuna cewa wayan su sirri Allah yake ga manzo Allah ba manzo Allah yana sirri kamar na Allah ne. mutum muke rigima da abokan zama mu suka ce mun ce manzo na bai san sirri ba a'a Allah shi ke sanar da shi gaibi inda ya gaida ma akwai gaji kuma da Allah bai sanar da shi ba wannan haka rayuwa ne to amma sun ce wa an fara ma fara wannan ma laifi ne a kai kariya yanzu Allah ne sanar da manzo na cewa waɗannan sun zo sun sami kana sallah ba da abin da aka yi da abin da aka ko da aka yi an yi da shi wannan wannan Allah kuma bai sanar da shi shi bawa Allah ne ba Allah shi ne shine matsayin babba subhanallazi asra bi abdi manzo yana da fara Allah ke shi bawa sa ko mutum kirki ne yana so zama ya samu wannan matsayi mashi maga manzala da bane ko me Allah ya sa da aka yafe ka a cikin sujjada kake shekara dubu ba za ka samu magana wannan halittar sa haka Allah ya so ya ci kayan sa to amma ba yanda za a yi a ce wai kuma karfi siffar Allah shi dai siffar da Allah ya gani dama ba annabi sa ra'uf rahim abin wanda bai ba manzo Allah wani ma anitum ma anitum alaikum ma anitum harisu alaikum bil mu'minin an Allah manzo Allah wasu Allah wasu bakayan sa shi ne ma Allah ya ce wai kafi da amri wa nahyi ya tsaya wajen da Allah ya ce a tsaya Allah ya samu dace to na ganin ku ya hankuri bai da cikin ku ne za a ɗaura aure kwasan ba ku da afuwa a ba yanzu ba ni zan ji daura aure na waya ta gani na an waye to shi ba yi ba kana da waya ba ne ka faɗa ko ka zo ka yi shi a basa maka shi a ya yi ka tambaya shi a gaya maka duk da eh? rawa hakimu baya ce ya yi mangana ce to masu rubutu za mu yi da yamma karfe uku za mu yi na suka bar za a yi sha Allah to kuma insha Allah na ji yan kwamishin Allah mako albarka na ji kokarin da kuka yi na an samu biya sauransu ku sai da wanda suka bada taimako wallahi wannan shine rama gare ku kaga mun waye gari mun tashi mun waye mun tashi wallahi ko ranar ba zaka waye gari ba ku sai da wannan wallahi ko ranar da ba waye gari zai ba saboda ka ku ringa aiki komai akan kansa ku ringa alheri kuma ku ringa lissafi baya me kuka yi girman da kai me kai ka taba shirya da mutane ka taba yin wani alheri sadaka magana mai kyau dawa wallahi ka duk mutuwan ka mutu fa ba wai ta ba ba ne abin da kai da shi ne za ka kama an yi tunani fa ruwa da mako da hatsara da ikli da zaki da kan aini mutane wala ba shi na gaban ku ba me ya ka kaddama gaban Allah shi ne abin da yake gaban ka kuma duk wajen da kake ka zama mutum kirki shi mutum kirki ba sayar ake yi ba dole ka kallafa mutane da kirki ai da gangi na je da da mutane makoci ka da yanzu zan kai wa na mutum kirki ne saboda aikin da kake yi ma a kawai ka fitar na ake mutum kirki dole ke kudin kana da harshe ka yaya ne a cikin wala kirki ba a kirki ba ku sha da abinci